Bismillahir rahman Rahim. Assalamu alaikum al'ummar Najeriya. Ni Muhammadu Buhari ina son amfani da wannan dama na miƙa saƙon barka da shan ruwa da fatan Allah ya karɓi ibadunmu baki ɗaya. Haka kuma nake ƙara kira ga jama'a da ya amfani da musamman wanda lokaci mai albarka na watan ramadan da allah ke karɓar addu'ar bayinsa wajen sanya ƙasa a addu'ar kawo ƙarshen dukkan matsalolin da ke damunta ya taimaka mana wajen sauke alƙawurran da muka wa al'umma wannan ƙasa daga mummunan raunin da aka yi mata ubangiji allah ya ba mu damuna mai albarka domin al'umma su sami abinci cikin sauƙi madalla na gode da addu'o'i na fatan alkhairi